yanzu dare ne na juma'a talatin ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani littafin ashabun rasul littafi ne da malamin ya rubuta saboda ya karantar da al'umman annabi tarihin sahabban annabi domin yana daga abin da ake kwaikwayon addinin musulunci a ciki shine tarihin sahabbai domin su ne suka halarci rayuwa tare da annabi suna nan Allah ya saukar da duk abin da ya saukar ma annabi annabi ya aikin da Allah madaukin sarki ya umarce shi su kuma suka kwaikwaya daga wajensu daga annabi zuwa ga sahabbai zuwa ga tabi'ai har zuwa gare mu idan baka kwaikwaya irin yadda suka ga annabi yayi suka yi a zamanin yana raye kalla ya ce yayi ba to duk ibadan da kai bai yi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye to bayan da mala ya gama tsakura mana ɗan takaitaccen tarihin abubakar a cikin wannan littafi to sai muga dacewan mu wasu daga cikin shibuhohi da ake samu al'umma cewa wai akwai matsala tsakanin abubakar da aliyu da matsala tsakanin aliyu da sauran sahabbai wanda wannan ƙarya ne makiya Allah ne suka yi amfani da wata hadisa kawai wanda su suka kirkira hadisan bata domin su cimma wasu manufofi nasu na duniya kuma Allah madaukin sarki ya tona asirinsu malaman musulunci sun kiyaye abubuwan da aka ruwaito na yadda suka gudanar da rayuwarsu a wancan zamani mai tsarki da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum irin wannan gaba da ƙin juna da hassadantan juna da yi ma juna mugun alkaba'i da ɓatanci ga juna ba yadda za a same shi ga khairun nasu su aikata shi domin ƙarara alkur'ani ya kalli sahabban ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ko ne cikin al'umma gaba ɗaya kuka fi kowa alkhairi inda za a tsama annabawa da manzanni a yi fakin ɗinsu gefe ɗaya a tara al'ummomin da suka yi imani gaba ɗaya a duniya to al'umman farko sahabbai su Allah ya kalla ya ce kuntum khaira ummatin jatlin linnas ko ne mafi alkhairin al'umma kaf wanda Allah maɗaukin sarki ya yi ku don ku amfanar to waɗanda suka fi kowa amfani cikin al'umma su ne malaman cikinsu domin ya ce ta'amuruna bil ma'arufi watan hauna anil munkari wa tu'minuna billahi to sai na ali yana daga cikin malaman nan ta ya za a ce yana gaba ta ya za a ce yana kiyayya ta ya za a ce yana mugun alkaba'i ga aminan mai gidan shi sai da na abubakar da sauran umar da usman da sauran iyalan gidan shi wannan magana ba daidai ba bane shine mu gabatar da littafin Ali Muhammad Muhammad as الصلادي Allah maɗaukin sarki ya gafarta Allah ya ƙara tabbatar da digadigan shi a kan hidima ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna asmal matalib fi sirata amirin mu'minina Aliyu bin Abi Talibin radiyallahu anhu a inda malamin yake mana bayanin wai Ali ai yana raye sanda Abubakar da Umar da Usman suka yi halifanci to ya rayuwar shi ta kasance shin shi dan ba ruwanmu ne mun gano wannan da kyau ku shi ɗan ba ruwanmu ne kawai ya sa ido ne ana gudanar da al'umma babu shawarar shi babu komi nashi a ba haka abin yake ba kusa ko a nesa da shi aka yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne mala yake cewa faƙala aliyun li ashabihi bari ku ji sai da na ali ibn biyu talibin wata rana ya cewa mutanen shi na shattukumullaha ayyar rajulaini khairun ce ina gama ku da Allah cikin mutum biyu wane ne ya fi alkhairi mu'minu ali fir'aun am abu shin muminin iyalan fir'auna wanda Allah ya ba mu labarin shi a cikin alkur'ani shi ya fi alkhairi ko kuwa sayyidina abubakar ne ya fi alkhairi fa'amsakal ƙaun sai mutanen da ke wajen suka gom suka shiru da bakinsu faƙala ali sai sai dina ali ya ce wallahi layaumun min abi bakarin khairun min mu'min ali fir'auna yini ɗaya na imani da aikin abubakar ya fi abin da mu'minu ali fir'auna gaba ɗaya ya zalika rajulun shi wancan mutum mu'min ali Musa katama imanahu wannan ya ɓoye imanin shi fa'athnallahu alaihi sai Allah maɗaukin sarki ya yabe shi tare da ɓoye imanin muharin Ali ya ce kun ga abubakar bazala nafsahu wa damahu lillah wannan ya ba da ran shi da jinin shi gaba ɗaya ga Allah shi a fili ya bayyana saboda haka wanda ma ya ɓoye an jinjina mai ina ga wanda ya bayyana aliyu ne yake wannan yaban kenan sai da na wannan yana nuni akan cewa a san da ya raye zamanin khalifancin abubakar da gudunmawan shi da agajin shi da shi aka duk abin da aka yi maƙaryata ne kawai suke ƙoƙarin yada ƙarerai saboda su turgude addinin Allah saboda wata manufa ta su kawai amma Allah zai isar ma bayan Allah na ƙwarai dangane da makircin da suke shirya musu wannan bayani ma ce karanta littafin al-mustadrak na uku shafi na 67 ma ce wannan sahihi ne ala sharɗi muslim wala Rijahu wa wafaqahu adh ya ce ya inganta a bisa sharaɗin muslim amma al'imam muslim bai fitar da shi ba zahabi ya ce lalle ruwaya ce ingantacciya Allah ya sa mu dace kunga wanda yake nuna cewa sayyidina ali yana tare da abubakar tarayya ɗari bisa ɗari ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace rabi'an matsayi na hudu iktida ali bisiddiq fi salawat wa qabulul hadaya minhu sayyidina ali cewa da suka wai ya zauna a gida ko fitowa sallah baya yi ƙarya ne na ali yana koyi da abubakar a dukkanin sallolin da aka yi da shi ake sallan jam'i ali bai taba makara ba ballanta na ya fashi sannan kuma in abubakar ya ɗauki kyauta ya bashi ali yana karɓa mun gano wannan da kyau ku Ali yana karɓa kuma da shi ake yin komi, tare da su suna ganin Aliyu ne ya cancanta ya zama khalifa ba abubakar ba, Aliyu ya ƙaryata mana wannan, ya ce bai taɓa cewa ya fi abubakar ba ballantana ya kwaɗayin. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Kawai ƙarya ce in mutum ya zama makaryaci bai tsoron Allah zai iya zama ya shirya abin da yake son ya shirya ya faɗa. Kun gane wannan da kyau ko domin ya faranta ma kanshi. ya burge kanshi ya more mun gano wannan da kyau ko amma akwai ranar da za a more mashi yana nan zuwa ranan da waɗannan da yake makarerai ba za su yi tsinana mashi komi ba Allah ya sauwaka Mala ya ce, Inna aliyar radiyallahu anhu kana radiyan bi khilafati Siddiq, Sayyidina Ali ya kasance ya aminta ya gamsu da khalifancin Abubakar, wa musharikan lahu fi mu'amalatihi kuma yana musharakantan sayyidina abubakar a dukkanin al'amuran abubakar wa qadayahu da abubuwan da abubakar yake zuwa ya tsara su ya hukuntar da su ya bayyana su ga yadda ake son su kasance mala ya ce ƙabilan minhul hadaya abubakar yana ansan kyauta a wajen eh, aliyu yana ansan kyauta a wajen abubakar rafi'an ilaihi shakawa kuma yana kai mai koki mun gano wannan da kyau ko yana kai mai kukan shi yana bukatan kaza kuma abubakar ya mashi ina fatan mun gano wannan da kyau musalliyan khalfahu kuma ali yana sallah a bayan abubakar muhibban lahu kuma yana ƙaunan abubakar matuƙa mubgidan ko min man baghadahu ko kuma yana ƙin wanda yake ƙin abubakar ina fatan mun gano wannan da kyau ma'anan wajen shine yana fushi da fushin abubakar ma'ana abubakar ya fushi ali shi ma yana yin fushi da wannan fushin nashi in ma yaga kana da matsala da abubakar to ali na ƙinka ali bai shiri da kai muddin kana ƙin abubakar sau da wannan ƙiyayyen da za ka yi da abubakar so kake yi ka rusa gayyen musulunci domin abubakar ne jagaba jagora fushin da kake da shi zai haifar da ƙiyayya wannan ƙiyayyen kuma za ta haifar da rushe katangan musulunci saboda ka kai ba mutumin kirki ba ne ali ba zai taɓa ƙaunanka ba domin kana neman ka ka da bangon musulunci ko mun gano wannan da kyau ko domin haka tsari yake a musulunci bai halatta ka ƙi jagora ba daga ran da ka sa ma kanka kin jagora ko na farko kai munafiki ne totally wannan gaba za mu zo mu karanta anan zaka ji waɗanda suka sa ƙiyayya na sayyidina Usman da gaske su suka rikita al'amarin musulunci har yau wannan ƙiyayyan ya haifar da 'yan gulmace-gulmace a zauna nan a zauna nan shubohoyi suka yawa sai suka yi iktinamul fursa na musulmi sun tafi aikin hajji sai suka zo madina suka kashe usman mun gano wannan da kyau ko daga baya wannan ya haifar da bala'in yaƙi-yaƙin da sabai suka ta yi daga nan wannan matsalan ya haifar da mu'tazilanci ya haifar da shi'a ya haifar da khawarijanci wanda ila mai sa'a waɗannan ƙungiyoyi ba za su gushe ba sakamakon wancan ƙiyayyar da suka sa zuciyarsu ta ƙarya kuma menene ana samo kuɗi ne kawai Usman wai baya ba su wane ya cancanta a ba za mu zo tarihi za ku ji wallahi sai ka ji da kai yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine matsalan da ya haifar da waɗannan masifofi da waɗannan bala'o'i shi yasa annabi ya ce duk wanda ya sa kwaɗayi kuma kwaɗayin yana da alaƙa da addini to sai ya yi ma addinin shi illa sama da illan da mayunwacin zaki yake magarken awaki zai rusa addinin gaba ɗaya kuma ba zai kai ga bukatan shi na yin wannan kwaɗayin nashi ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ali bai san duk wani wanda zai nuna yana adawa da sayyidina abubakar da ita wannan adawan za ta kai ga rusa musulunci ne amma 'yan duniya wawayen halitta su ba sa fahimtar wannan ko mun gano wannan da kyau ko sai a ce mu ne 'yan adawa dawa ko mun gano wannan da kyau ko kuma adawa ne muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kiyaye shi yasa rashin karanta tarihi yana haifar wa mutane matsala sannan tarihi wai ba kawai kaje kai nazari ba an koya maka yadda ake karanta wannan yan shi'an da ke zagin sahabbai duk ba suna karanta tarihi ba ko mun gano wannan da kyau ko amma ba shirme suke karantawa ba ji abin da ya haifar a waye gari a ce salaful umma wai kana kin su kalli alherin abubakar a wajen dan shi a zagin shi yake yi ko mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye wannan bayani malai ce karanta littafin ashia wa ahlul bait na ihsan ilahi zuhair shafi na 69 وشهد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين ce hatta babban mai husuma da khalifofin nan shiryayyu wa ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma babban mai husuma da sauran sahabbai wa man tabi'ahum bi hadihim da wanda ma ya bi sahabbai da su to wannan da za magana a kan shi to yana ƙinka yanzu mu nan da muke ƙaunar sahabbai muke kwaikwayon shiriya daga wajensu to wanda za zo mu faɗi sunan shi yanzu yanzu to yana ƙinka yana kin sahabban yana kin khalifofin kuma babba ne cikin manyan makiya wasalaka maslaka kuma da duk wanda ya bi take-takensu wani manhaja manhajahum kuma ya kwaikwayi manhajinsu ya gudanar da addini da rayuwa to shi mutumin nan na ƙinsu wannan shirin bayanin da aka kawo da kirarin da aka yi mashi ehsan ilahi zuhair shi ya yi a cikin littafin shi'a wa ahalal baiti a shafi na 69 ya ce fahaza ya aƙobi shi wannan ya yaƙobin bai ƙaunan abubakar bai san umar bai san Usman, bai san sauran sahabbai gaba ɗaya da tabi'an da suka biyo baya suka yi aiki da abin da sahabbai suka karantar da su daga annabi bai san su. Kai a yanzu ma in kana ƙaunansa kana bin abin da suka kawo to bai ƙaunanka shi Yaƙobi, Bale ce a shi'i ɗan shi'a ne, alghali wanda ya zurfafa mugun ɗan shi'a rafiri. Sai tarihi a cikin littafin shi a tarihi mala ya ce yadhkuru ayyama khalifatu siddiq ya zo yana ambatan lokacin khalifancin sayyidina abubakar Faya ƙonu, bari ku ji abin da yake cewa bai ƙaunin fa amma sai ce wa arada abubakarin an yaghzur rum a zamanin sayyidina abubakar abubakar yi nufin zai kai yaƙi zuwa ƙasar rom fa shawarar jama'atun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shawara da wasu jama'a daga cikin sabon annabi faƙadda faƙadamu faƙadimu sai suka zo da yazo zai shawara da su gaba ɗaya sai suka halarto wa akharu sai ya sa su ɗan jinkirta misali shugaban ƙasa abubakar misali yana ciki ya gayyato sahabbai zai shawara da su sai ce su ɗan jira minti biyu fasta shara Ali ibn Abi Talib sai keɓe da sayyidina Ali daga shi sai shi ya nemi shawaran shi fa ashara an ya fa'ala sai Ali ya ce Abubakar yayi mun gano wannan da kyau ko Aliyu ya ce ma Abubakar yayi je kai yakin kuna fahimtar wannan da kyau ko Aliyu da kanshi ashe in Abubakar yayi wani abun banza a lokacin jagorancin shi da shi da wa suka yi yana daga cikin 'yan majalisu yana daga cikin 'yan majalisar zartarwa na gwamnatin sayyidina na abubakar da shi ake ta nan da ranar laraba suke yi da aliyu ake yi kaga shi shi super minister ne ma ina fatan mun gano wannan da kyau shi da shi ake mulkin ma na koli-koli na can cikin ɗaka ‘yan shi'an da kan suka faɗa a cikin littafinsu karanta tarih na yaƙobi in kai ɗan shi'a ne original ba ɗan jabu ba ka san waye yaƙobi ina ba ta mun gano wannan da kyau in ba ka sani ba ka tambaye su wanda suka sani ya ce ya ba shi shawara ya ce ya yi faƙala ali ya ce in fa'alta zafarta lalle in ka shirya ka je yaƙin za ka yi nasara faƙala sai ya ce bashar ta bi khairin kana mana bushara da alkhairi ne mun gano wannan da kyau ko ko bushirta bi khairin an taba maka busharan wani alkhairi ne ko mun gano wannan da kyau ko faqama abubakarin sai abubakar ya miƙe finnasi khatiban ya jawabi ga mutane ya kubi bake wannan jawabin wa amarahum an yatajahazu sai umarci mutane su kintsa ila rom za ta fi yaƙi rom wa fi riwayatin yaqubi yace a wata ruwaya sa'ala siddiq aliyan abubakar siddiq ya tambayi aliyu kaifa wa min aina tabshir kotu bashir. yaya ta ina ne wannan busharan ya zo da kake ce man kana man bushara da cin nasara ƙala sai ce minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi mana haisu sami'tuhu yubashshiru bitilkal mubashara bushara yace yayin da na ji shi yana ba da labarin wancan busharan cewa nan gaba za a yaƙi mutanen Rome kuma za a ci nasara ko mun gano wannan da kyau ku to su wane ne suka yi yaƙin Abubakar ne faƙala Abubakar sai Abubakar ya ce a sararta ne bima asma'atani min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya abal hasan ka faranta min rai da abin da ka bani bisharan cewa daga annabi kaji ya kai baban hasan sarrakallahu kai ma Allah ya faranta maka ranka mun gano wannan da kyau ku karanta littafin tarihul yaqubi juz'i na biyu shafi na 132 da shafi na 133 karanta littafin a Shia wa ahlul bait a shafi na saba'in jama'a mun gano wannan da kyau ku waɗannan duk ba karanta da su waɗannan abubuwan sai a gina maka ƙin mutum a ranka bai ci ma ba bai sha ma ba bai taka ma ba bai ɓaran ma ba baka san menene ba kawai sai ka ci gaba da kiɗa ka ci gaba kawai shikenan kai ma dai makiyin sahabi ne Waya yaqulu al-yaqubi har ila yau yaqubi yace wa مما يؤخذ عنه الفقه علي ينا yana daga cikin wanda abubakar yake ansan fiqhu daga wajensu fi ayyami abi a lokacin sayyidina abubakar ko wasu mutane da ya zayyano zaka je su yanzu sayyidina abubakar in za a yi wani abu yana zuwa ya ce me kuka fahimci aya ko me kuka fahimci hadithi su yi bayani yanzu a gwamnati ba akwai mashawarta ba akwai ministan yada labarai sai a ce kuma mai ba shugaban kasa shawara a kan harkan yada labarai to aliyu bayan minista ne kuma yana da mukamin mai ba da shawara wanda yake kulle kofa a mitin da shi to yaƙubi ɗan shi'a ne batatan ya ce ga waɗanda abubakar ya fi ansan shawara daga wajensu Ali ibn Abi Talib wa Umar ibn al wa Mu'azi ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Mas'ud kaga kuma duk manyan malamai ne mun gano wannan da kyau ko wannan bayanin malai ce karanta wancan masdar sabiq shine tarikh na yaqubi juz'i na biyu shafi na 132 zuwa shafi na 133 ina fatan mun gano wannan da kyau eh, eh juz'i na biyu shafi na 138 na'am malikin naqalan an shi'a wa ahlul bait sab'a as-sab'in Allah madaukin sarki ya samu dace malike yace faqaddama aliyan ala jami'i ashabihi kuma abubakar yana gabatar da shawara da fahimtan ali akan sauran gaba daya ina ba mun gano wannan da kyau jama'a bayan da za a yi a ce wai baka jituwa da mutum kuma kai ne jagora ko kuma ka gabatar da shi ba zai yiwu ba duk abin da ya zo da shi in dai har akwai rashin jituwa ba ba za ka karɓa ba yanzu diyan da shugaban ƙasa na yanzu ya yadda da buhari ba komi buhari zai faɗa yadda ba fa sau da ba sa jituwa ina fatan mun gano wannan da kyau amma a ce waɗannan manyan mutane irin su abubakar da mu'az da ubai ɗan ka'ab da zaid da abla ɗan mas'ud waɗannan a ce za su ba da shawara ali ya bayar abubakar ya karkata kan shawaran ali lalle akwai fahimta ɗari bisa ɗari tsakaninsu ne kuma wannan shaidan ɗan shi'a ne wa haza dalilin wadih ya ce wannan dalili ne ƙarara ala ta'amulihim ma'a ba'aduhim irin yadda su sahabai suke mu'amalantan junansu wata ƙadimihim aliyan fil mashwara da kuma yadda suke gabatar da sayyidina ali bin abi talibin wajen kowace irin shawara wal in kuma za a yanke hukunci duk abin da ali ya ba da shawara ɗauka suke kai tsaye fa inda ma ka taba Khalid Bin walid ila Abi bakarin bi qawlihi lahu haka yayin da sayyidina abubakar khalid ɗan walid ya rubuto mai takarda cewa annahu waje da rajulan fi na nawahil arab ya kama wani mutum a wata unguwa ko gari ko yanki daga cikin yankunan larabawa yin kihu ana saduwa da shi kama tun kahul mar'a kama yadda ake saduwa da mace luwadi kenan fajama abubakar lidhalika Ashabar rasulullah a nan sai abubakar ya tattaro sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minhum Ali daga cikinsu akwai da na Ali faƙala Ali ya tambaye su yanzu ga abin da aka kamo suna yi me ya kamata a yi masu sai da na Ali ya ce inna haza zambun luwaɗi wani zunubi ne lam yi bihi illa ummatan wahida ba a taɓa samun wasu al'umma sun yi ba sai al'umma ɗaya su ne ƙoraƙo lotin alallahu bihin ma ƙada alimtum dukkan kunan kun sayan da Allah ya yi da su ara an tuharriqahu bin nari ni ma ina ganin abin da ya kamata kawai a kona shi da wuta kun ga ali yana da tunanin a rika kona mutane da wuta shi sa sanda suka ce shi Allah ne ya ce mara ra'aitul amra amran na ajishnari da autu kambara Ya ce da naga abin nasu ya wuce gona da iri ai kawai sai na kunna wuta ta. na kira kambar muka ta sa su a wutan muna kona su shi sa sai ce ina ganin cin da su ma da Allah ya sama da wannan birni na mutanen Lot ya masu ruwan wuta to shi ma wannan cin da dan uwansa ne to shi ma ai mai ruwan wuta fashtama'a ra'ayi ashabi rasulullah sai ra'ayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama gaba ɗaya sai suka haɗu an yuharriq an yuharriqa bin nari cewa shi mutumin na kona shi da wuta fa amara bihi abubakar an yuharraqa bin nari sai abubakar ya ce eh aje a kona shi karanta littafin muguni wa sharhul kabir a juz'i na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da ishirin daidai ina fatan mun gano wannan da kyau sannan da muktasar mafiƙa a shafi na hamsin da ɗaya Allah ya sa mu dace wa kana ali radiyallahu anhu ya a awamir siddiq lallai sayidina ali yana bin umarnin abubakar sau da ƙafa fa inda ma ja a wafudun minal kuffar ilal madina yayin da ayari na kafirai wafdun minal kuffar wani ayari na kafirai suka zo madina wara bil musulmi na za'afan suka irin raunin da musulmi suka yi wa killatin da ‘yan musulmi sun zama ‘yan kaɗan lidhahabihim ila jihatin muhtalifa saboda an tuttura musulmi sun je wajeje daban-daban lil jihad saboda jihadi wasu isali shaƙatul murtaddin da kuma matsalan da aka samu na warewa waɗanda suka yarda walbugatu tugatu da kuma waɗanda suka kangare suka hana zakka suka janye kansu daga al'umman musulmi wa hassa min humus siddiqu khataran sai abubakar ya lura mutanen nan sun ga muna da rauni sannan ya ji tsoron hadari zai iya biyowa baya ala asimatul islam a wannan birni na musulunci wal muslimina kuma musulmi za su iya fuskantar ƙazamin haɗari dangane da waɗannan ja'irai. Mun karanta wannan a bayan kuntuna, mutanen tsulaiha ne, kisa in ba ke karatu ba ko za ka ta badan badama ne kawai ka zauna ka kasa karantar da mutane abin da yake shine daidai. In ba mu karanta wancan karatun na baya ba, ta yaya za ka iya gano abin da yake ishara a kan shi. Eh kawai ya ce ƙaumu kuffar, kawai ya wuce ya tafi, amma karanta maka wancan abin da ya zo a cikin alkamil fit tarih to baka da matsala ka fahimci ina aka sa mu gaba shi sa nake cewa jama'a ku ba da lokacin karatu ba lokacin mitin ba lokacin karatu ba lokacin tattaunawa ba ba lokacin gulma ba ba lokacin kaza ba in ba haka ba wallahi kuna kallon wannan harkan ku wallahi ba za ku yi ta ba saboda karatu yanzu ko mutane suna nan sun ba da lokacin suna karatu ko kuma kun ba da lokacin ku wajen ai wani aboki na zan kai mai ziyara za mu je mu zauna za a tattauna ba ni shawara zan baka ku gama lokacinku a banza ana ce maka ustazu ustazu illale za ka zo lokacin sai dai ka ɗauki mukamin amma wannan karatun da gana yin shi haka ko wallahi ya fi ƙarfinka Allah ya kiyaye amara siddiq bi hirasatil madina sai abubakar ya ba da izini a tsara madina waje alal hurras sai sanya matsara ala an ƙabiha a duk wani waje da za a iya ɓullo ma madina a mata illa ya bi tuna belgiyosh su je kwana da rundunoni yaba tuntuna ka san tsara kan iyaka amma ku kan iyakan ku yadda ka san me ba wani tsaro ba wani komi barukoki za a je a yi a wajen su kewaye kan iyaka gashi abubakar ya fara tsara wannan wa amara aliyan abubakar ya umarci ali wa da azubairu wanda aka ce wai bai mu baya ba wai mutanen me yasa makaryata ne wai jama'a tun da aka yi waɗannan ƙarya ko shine malamin da yake mana bayani akan raddu shubuhat yace ka kwantar da hankalin ka kai ma za a yi maka ina wata mun gano wannan da kyau shubuha ake son a samu mutane a ce aliyu bai bu ba wani bai bu ba wani ma na da rigima da abubakar wani ma bai shiri da abubakar wani ma wani ma to wai sai me jama'a mun gano wannan da kyau ko ƙarya ne duk suna shiri gashi nan ya umarce su wa ƙalha wa abdullahi bin mas'ud an yar'asu il hurras cewa su za su zama shugabannin waɗannan sojojin da za su je su yi tsaron kuma wane ne komanda gaba ɗaya na matsaran shine saidina ali mun gano wannan da kyau ku waba ƙauka kazalika hatta amanu minhum haka dai suka zauna a wannan waje wata da watanni har sai da aka samu aka aminta ba wani wanda zai kawo masu matsala sannan aka dawo kaga Ali Abubakar ya inganta harkar tsaro ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bayani mala ce karanta shi a cikin tarihi tabari mujalladi na hudu shafi na 64 da ashi'a wa ahlul bait a shafi na 71 Mala ya ce, wani ta'amul, almawa'a almawjud bainahum Mala ya ce, wani ta'atuf, wattawad, amul, kamil, kana ali, wa huwa sayyidu ahlal bait Mala ya ce, duk wanda ya lura da irin mu'amalan da ke faruwa tsakanin sahabbai, da irin haɗin kai, da ƙaunan juna da cure wanda suke waje ɗaya, kun gano wannan da kyau ko? zai tsaya ya fahimci cewa kaga sayyidina ali tare da cewa shine jagoran ahlul baiti wa walidu subtiyyar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shine mahaifin jikokin annabi ya taqabbalul hadaya yana karban kyauta wa tuhfi da alheri mun gano wannan da kyau ko a wajen sayyidina abubakar mala yace wannan da abul ikhwa wannan shine dama abin da aka samu na ‘yan uwantaka, almutasawina ma hom waɗanda suka haɗu suke soyayya da nuna ƙauna da daidaito tsakaninsu, ha-baini waɗanda suka cika da ƙaunan junansu kama kabila sahaba, kamar yadda aka samu, sai da na abubakar ya ɗauki wata kuyanga mai suna sahaba ya ba sai da na Ali. malam ya ce aljariya allati subbiyat wata kuyanga ce da aka kamo ta fi ma'arkata aini tamr lokacin da aka je yakin aini tamr abubakar ya ɗauke ta ba ali wa waladin laho umar da ta haifan mai ɗa sai sanya maɗin suna umar tun a zamanin sayyidina abubakar ina fatan mun gano wannan da kyau ɗan shi na farko da ta haifa umar sunan shi wa ruƙayya kuma ya sanya ma shi ta gaba ruqayya ina fatan mun gano wannan da kyau kanta littafin at-tabaqat juz'i na uku shafi na 20 da al-bidaya wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na 331 zuwa 333 jama'a mun gano wannan da kyau in bai yarda da su ba zai karɓi kyautar su ne Ali na tsoron wani ne kawai sai ku rika shi dai karere kuna faɗi wa aidan Malai ce har ila yau ma manahu siddiq haula bintu Ja'afar, sai da na ali ya ɗauki haula yar ja'far bin qais ya ba sai da na ali kyautanta allati usirat wanda an kama ta ma'aman asara min, uh, harbil yamama daga cikin waɗanda aka kamo daga cikin waɗanda aka yaƙin yamama da su wa waladin lahu afdalu auladihi kuma ta haifan mai ɗan da ya fi duk ‘ya'yan Aliyu na Abi ɗalibin falala ba'ad al-Hassani wal Hussein bayan al-Hassan da Hussein. Na biyu wajen daraja, Mala ce wa huwa Muhammadu bin al-Hanafiya, shi ne Muhammadu ɗan Hanafiya, Abubakar ya kyautan uwar. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Abubakar ya bayar kuma Ali ya karɓa, kuma gashi shi ta haifan mai ɗa. wa haula min sabi ahalin ridda ita haula tana daga cikin kamammun da aka kama daga waɗanda suke ridda wa biha yu'rafu ibnaha da haka ake gane ɗanta ma ake mai laƙabi wani suba ilaiha Muhammadu bin Hanafiya sai ake yin nasaban ɗan zuwa gare ta ana cewa Muhammadu ɗan Hanafiya saboda me saboda ƙabilan su musailama ƙabilan menene Banu Hanifa ake ce masu ina fatan mun fahimci wannan da kyau ba abuwa ni fa wannan malamin fiqihu ba fa don wani mashirmancin zai iya cewa haka saboda waɗannan mashirmantan haka suke kawai littafi ne wani ɗan shi yake karantawa sai ga mawallafin littafin an ce waye waye sha sai ce bai yadda ba saboda sha ya rubuta littafin wacin da komeni ya yi fada da sarki sha sau haka duk wani mai suna sha to abokin faɗansu ne saboda rashin saboda ba kan gado mashirmanci ne ma'anan sha sarki ina ba ta mun gano wannan da kyau shi ma shan da komeni ya kora ai yana da suna ba sunan shi sha ba sunan mukamin ne sha kawai da farisanci ne kawai ke cewa sha amma saboda shirme kawai yanzu suna kawai sai su ta rikici da suna wani ɗan shi'a ne wasu yara suka je suna mai banna a gonan gwaiba ya sheko da gudu ya kama ɗaya sauran suka gudu yana hakiran shaɓace ce masmuk me sunanka sai ce yazid ya ce wa aizan mun gano wannan da kyau ko kuma dai ga ɓanna ga sunan maki <laughs> ina ba ta mun gano wannan da kyau dama ɗan shi ana ƙaunar yazidi ne bai ƙaunar yazidi sosai saboda an mai ƙarya akan yazidu don shi kenan ya kama yaro maɓannaci kuma ya ce mashi masmuk me sunanka sai ce yazid ya ce a'a wa aizan ga wancan banna ga sunan maki <laughs> ina ba ta mun gane wannan da ke kawai ta azabtar da kai haka kawai baka ci ba baka sha ba shi ma wanda yake azabtar da kai kawai hasashe yake yi fa Allah madaukin sarki ya kiyaye malam ya ci gaba da cewa wa yaqulu al-imam al-juwayni al-imam al-juwayni wancan bayanin kyautan karantar tafa tabaqat a juz'i na uku shafi na 20 wa ya ƙola al'imamul juwaini an bai'ati sahaba li abi bakarin al'imamul juwaini da ya zo yana bayanin mu bayan da sahabbai suka yi ma abubakar sai ce wa ƙadin ta ta ɗa'a su sahabbai gaba ɗaya sun kurɗa cikin ɗa'a li abi radiyallahu anhu da sayyidina abubakar wa ali radiyallahu anhu sami'an li amrihi sayyidina ali yana daga cikin waɗanda suka fi kowa biyayya ga duk umarnin da abubakar ya bayar wa baya ababakarin ala mala'in min al-ashhad kuma shi ali ya zo ya yi masayidina abubakar mu baya a cikin dandazan mutane shaidu bila adadin wani hada ila ghazwe bane hanifa kuma da shi aka kurɗa aka je aka yaƙi su musailama waɗanda suke ridda yana sahun gaba ali ya je biji-biji da arna dole suka dawo cikin addinin musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau amma waɗannan makaratan zai ce wai na kwance a gida ana ta wannan ɗauki ba daɗin yanzu ko tsohon soja ne ji begila an hura ta ya kike gani tsohon ɗan tauri ya ji an hura kaho ya kake zato to balantana aliyu mujahidi ya ji za a shigo madinar annabi ko kuma kawai sai ya je kwance shi a gida saboda ƙaryan makaryata ya cika gari jama'a mun gano wannan da kyau ko ali da shi aka yi komi Allah ya ƙara mashi yarda mala ce karanta littafin Al’irshad lil juwaini shafi na 428 na karan an usul mazhabi shi'a al-imamiyya al'isna isna ashariya lil qafazi lil qafari farko shafi na 85 Allah ya dace duk waɗannan abubuwan ka neme suka je karanta gani a daina zuwa ana ma taro ana ma ƙarya ka je ka karanta ka gani in addinin shi'an za ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi amma ka san kana yi ne kan bata ko mun fahimci wannan da kyau ku amma ka jira sai an karanta a zo a yi maka lecture kawai a maka bayani shi kenan ka tafi kana kin sahabi kai ba karanta ka yi ba shi wanda ya ma ƙaryan bai nan sanda abin ya faru kawai ya faɗa maganan da aka faɗa an tace ta yau magana dubu nawa ne ake faɗi na ƙarya kun gano wannan da kyau ku magana dubu nawa ake faɗi na ƙarya Allah kyauta malin ya ce wa warada riwayatin adida ruwayoyi sun zo masu yawa fi qabulihi huwa wa auladihi hadaya almaliya cewa na ali da ‘ya'yan shi alhassan da Hussaini suna karɓan kyautan kuɗi daga wajen na abubakar. Walhumus kuma an je yaƙi an zo da humusi suna karɓa, wa amwalil fai'i kuma in an raba dukiya na fai'i suna karɓa mina siddiq radiyallahu anhum ajma'ina daga sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda gaba ɗaya in gano wannan duk suna karɓa ba wanda ya hana wannan ko ba wanda ya musu wannan za ka zo ka ci wa kana ali huwal qasim shi sayyidina ali an kawo ma dukiya shi yake rabawa wal mutawalli fi ahadihi kuma shi ke jibintan al'amarin a zamanin shi alal khumus, in an zo da humusi shine shugaban rabon humusi kun gano wannan da kyau ko in kana son ka gane wannan aikin na ali to ka ɗauko zamanin abacha da ya ware wani asusu na raran man fetur aka sanya mashi ptf sai ya ɗauko wane ne ya fi amincewa da shi mai gaskiya mai mutunci a idan al'umma sai ya ɗauka ya ba buhari haka ne ko ba haka ba ne to haka gwamnatin abubakar ma in an samo humusi rara ne sai a ware alli ne wanda yake raba waɗanda ya kamata a ba shine shugaban PTF ɗin zamanin na Abubakar PTF na zamanin Abubakar ina fatan mun gano wannan da kyau walfai da kuma fai'i humusi da fai'i duk alli ke raba su wakanar ha'ula al'amwal biye da ali waɗannan dukiyoyi a hannun sayyidina ali suke Fun makanar biye da hassan bayan rasuwan ali sai kuma ya koma hannun alhassan sun mai biye da hussein daga nan kuma sai hannun husaini sun alhassan bin alhassan sannan sai alhassan ɗan alhassan sun zai da bin alhassan sannan zuwa zai da ɗan hassan su ba sa bai gaba ɗaya da gidansa ali suke ta wannan harkar wannan humusin da ake warewa ake ba a halal beti waɗannan su ne aka naɗa sukewa ake ba suke raba ma danginsu gaba ɗaya har na iyalan annabi matan gidan annabi a cikin gida su ake ba suke raba suke ba su jama'a mun gano wannan da kyau ku da dukkan su ma bai baiti ne nan za mu zo tarihin matan annabi za a zo a yi maganganu sosai shin su wane ne asalin ahalul baiti ka ci a daina maka ƙarya kuma kai ka miƙe kai karatu ka samu yanci dan duk wanda bai karatu ba dole bawa ne shi sa a musulunci wahayin farko aka ce me kara yi karatu kuma yanzu ka yi ka kai bismi rabbi ladhi khalaq shi ka tsarkake zuciyarka ba za ka yi karatun don wata manufa ba in don wannan manufan ne sai Allah ya sa ma ido ya ga yadda za ka yi duk ka gama faffukan sai Allah madaukin sarki ya cire hannun shi don dama sai ya sa in bai sa ba sai baka kai ta amilatun ba. Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan bayani mala ya ce karanta littafin ashi'a wa ahal bait shafi na saba'in da biyu wa kana ali radiyallahu anhu yu'addi salawatul khams fil masjid khalf as-siddiq na ali yana yin sallolin shi guda biyar a masallacin annabi a bayan sayyidina abubakar radiyan bi imamatihi ya gamsu da limancin abubakar in kun ce bai bin shi bayan rasuwan annabi sanda annabi ya ce muru ababakarin fallisalli bin nasi alina ina in ka ce bai zo sallan mato ya raina annabi kenan annabi ya ce a yi shi yaƙi ƙarya kuke da ali aka yi wa muzhiran linnasi ittifaqahu wa wi'amuhu ma'ahu kuma ya bayyana haɗuwan shi da abubakar da gamsuwan shi da mara mai baya duk jama'a sun san haka ba wani wanda bai san haka ba wa kana ali radiyallahu anhu yarwi an abi bakarin a ahadisin rasul sallallahu alaihi wa wa sallama to ana ali yana zuwa karatu a wajen abubakar alima ɗaliban abubakar ne yana ruwaito su hadisai a wajen abubakar fa'an asma bin hakam daga asma'u ɗan hakam alfazari ƙala ya ce sami ta aliyan radiyallahu anhu ya ƙulu na ji Ali yana cewa, Kuntu iza sami'tu min Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilman, na kasance duk sanda na ji wani ilimi an danganta shi daga annabi na fa'anillahu bihi, zan rungumi wannan ilimin har Allah ya amfanar da ni shi. Wa kana iza haddathani anhu ghairi in wani ya ban labari cewa annabi ya ce, Istahalabtuhu sai na sa shi ya rantsi. fa'iza halafa in ya rantse sadaqtuhu sai in gasgata shi mun gano wannan da kyau ko za ku yi mamakin wannan maganar in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tattauna ta domin suna zargin na Umar cewa yana takura ma sahabbai duk wanda ya danganta hadisi daga annabi sai ya kawo shaida ashe Aliyu ma na yi ko mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu فسبحانك bihamdika وبحمدك an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum